abu na gaba shine abin da shafi harkar tsaro da lalacewarsa muna nan muna ta fama mun wahala a arewa tabbas mun wahala a shekarun nan mun wahala Allah ne kaɗai zai kubutar da mu an bunka mana wutar yaƙe-yaƙe an kashe mu an rage mana yawan da ake so a rage mana in wata wutar ta kwanta sai a tada wata siris na fitintino in kun muka shiga lokacin da dash an yi wasu 'yan shekaru kaɗan nan irin wannan lokacin ni da ku duk muna gida a nan kano ba na guri ba a rufe gari a yi kaza saboda kashe-kashe an kai hari can an ta da bom sai dai ka ji can ya tashi an kashe waɗancan an yi kaza duk an yi wannan kuma duk mutanenmu ne duk suka yi ta tafiya rayukansu ne ta tafiya ‘ya'yanmu sun zama ‘yan marayu matanmu suna ta takaba sun yi kaza suna nan barkace aka gama wannan abun ko in ce aka ɗan lafa aka zo aka shigo da rikicin kashe-kashen mutane a su jihohin zamfara suka tsina su waye-waye kan mai uwa da wabi kuna a ta kashe mutane aka yi wannan ba sababi kawai sai a ji abin kawo gari wuta ko a bude musu wuta kaga gawo bila adadin duk gashi muna kallo aka zo aka kama sace-sacen mutane shi ma a ɗauke wannan a ɗauke wannan a sace wannan a ɗauke wannan a sace wannan a ɗauke wannan shi ma aka yi ta yi shi ma ba a gama ba wuta dai ga ta nan daga waccan sai bala'i duk aka kakkarya mana masu kuɗin mu da yawa yan arewa an kame su an kakkarya su sai a kama ka a ce ka bada miliyan ɗari wani ɗan kasuwa ne duka duka jarinsa bai wuce miliyan talatin ba an kama shi an ce sai ya bada miliyan hamsin wani ya sai da filayensa wani ya sai da shagunansa na kasuwa don ya kubutar da ransa wallahi ba za su irgu wanda aka kassara su a nan arewa aka kame su duk suka bada su yanzu suna zaune sun zama almajirai duka wannan yana nan a cikin lissafi an jefa mutane cikin tsoro da firgici banda waɗanda aka kakkashe fa suka tafi wanda suka ta mutuwa a banza kawai a titi daga nan zaka dai abuja a ce an buɗe wuta an kashe ka bila adadin suna nan ba za su irgu ba duka wannan ba a gama ba yanzu kuma gashi nan da yarbawa da yan kudu su kuma sun zo suna cin rabon su ma suna ta kashe yan arewa a jihohin su yanzu kuma kasuwar da ake ci kenan duk wannan abun kuma idan kullu lura gaba ɗaya mu ne da yan arewa da mu ake kashewa sun bunka mana wutar sun turo mana ita sun gaba ta gama cinye mu ba yanzu kuma sun bi mu na 'yan uwanmu da suke can suna kashe su muna tambayar yarbawa da jihohin yarbawan nan da jihohin iyamuran nan da jihohin kaza da suke kashe musulmi hausawa wai me aka muku ya kamata ku sani fa kuna da yarbawan nan kuna da hausawa kuna da iyamuran nan kuna da waye a cikin garurukan mutanen da kuke kashe wannan bal kun ma fi mu bukata ku ku da kuke kashe mana mutane a kudu kun fi mu buƙatar wato buƙatuwar ku ku zauna a arewa ku ci arziki ya fi buƙatar ɗan arewa ya je kudu saboda duk yawancin mu yan arewa mai suke aikin banza ne da wahala kaɗan ne suke da wani arziki a ciki daga mai tonan kabari sai su shaina sai a caɓa sai mai muku aikin hidima sai mai gadi sai security sai waye da sauransu shine yawanci abin da ake wannan kuma za su iya rayuwa ko arewa ne amma ku yanzu a nan ko a nan kuna da miliyoyin kuɗi kuna da kamfanoni kuna da gidaje kuna da babban jari kuna da babbar harka kuna odar kaya daga kasashen waje kuna shigo da shi nan arewa ku ne manya-manyan diloli kun samu gindin zama hankalinku a kwance adalcin da za ku yi mana shine ku je kuna kashe mana 'ya'ya a kudu kuma ina gwamnati wannan wace irin ƙasa ce wannan wace dan Allah wannan wace irin ƙasa ce a fili kwanan nan aka zo yan oyo ne ko yan ina ne suka bi riga riga suna kama fulani suna yankawa dukkan ba fulatani ne ɗanke da nafa duk ba fulatani to fulani nawa aka yi kidnapping din su ma yanzu da an ce mutum fulani ne shine da nafa ne to shugaban kasa ma fulatani ne ko ba fulatani bane ai rashin hankali ne wannan shikenan sai a fake da wannan duk inda aka ga fulatani a kore shi suna daukan bidiyo suna zagin su suna cin mutuncin su wani gurin an yayyanka su wallahi a fili mala a kwantar da mutum a yanka shi wani gurin wallahi a yanka su a yanka dabbobin su akwai inda aka samu raguna ne datsa su tsakiya ake daddatsa ragunan kawai ce dai ka ragu rabin rago a cin rabin rago a nan gurin wani gurin tirela suka dauko suka yi ta su a dole suna zuba kayan su da su da shanunsu da awakin su da mai suna zuba suna cewa kama hanya guda biyu a najeriya fa duka ake wannan abun duk a cikin yan waɗannan kwanakin wani gurin an je an kamo irin yan kidnapper yan kabila su ne amma dole ana so su ce su hausawa ne gashi mai bidiyon yana ɗauka yana cewa bahaushe ko bahaushe bahaushe yana cewa shi kaza kaza ne dole wai sai an ce ya juya ya ce shi bahaushe ne yau ba ku ku ita kidnapping din ku koya hausawa ma da fulani ai ai kidnapping daga kudu ya tafi ai mu ban san kidnapping ba ai ku kuka yi training din su ku koya musu in ma su ne suke yi wato adawa ta fili gashi nan ana ta yi da kiyayya da gaba yanzu har wani a ibada yanzu yana kashe musulmi yana kashe bahaushe har wani a ibada ko a ko ko ko a oyo ko a ina har har kuna da bakin da za ku yi za ku yi mana wannan abu kuma kuna nan kuna ta kashe mana mutane kuma kuna nan kuna neman yanzu nan gaba ku ce wai wani bai rabe zai fito yana neman shugaban kasa kar ku sha mamaki wallahi tallahi manyan ƙasar nan ku tsaya ku gyara an baka ba za ku barar wa kanku siyasar ku dan babu nan da zai zo ya kashe mu kuma ya fito ya ce zai nemi wani kudera mu taimake shi yawwa in kun kuna da wata wata makama mu ma muna da shi ba wani wanda zai zo ya ce wai yana son mu yana kaunar mu an kashe mu ana kashe mana mutane kun yi shiru kun zuba ido ana an fara begin ana ta kaza ana cewa mu yan uwanku ne ina ne mu yan uwa kuna kashe mana mutane kuma yanzu akwai lalacewar da ta wuce wai a ƙasa ɗaya a najeriya ƙasa ɗaya wai wani wai ɗan wani ɓangare wai ya ce wai ɗan najeriya wai ya kashe shi in ban da rayuwa ta dabbanci ba mu yanzu akwai inda ba mu cakuɗa ba ciwon ya mana yawa dukan ya mana yawa bala'in ya mana yawa amma duk wannan abun wallahi tallahi gwamnati ta ga dama ake yi ni a fahimta ta in akwai tsayar gwamnati da za ta murkushe mara gaskiya wallahi ba za su bari wannan abun ya faru ba rauninmu ya bayyana karfinmu ya kare wallahi sakacinmu ya isa gashi ana mana cin kashi a lokacin da muke da karfi a ƙasar a lokacin da muke da shugabancin a hannunmu yake a lokacin ake cin kashinmu shugaban ƙasa musulmi wane ne wane ne musulmi wane ne wane ne musulmi kuma musulmi sun fi wahala a wannan lokacin wannan munansa ya isa wallahi so muna kira a zauna lafiya da duk ɗan najeriya a duk inda yake ya zauna lafiya wannan shine abin da muke kira kuma shi muke yadda da shi shi muke so sannan kuma at the same time kuma muna kira ga waɗanda ragamar mulki yake a hannun su ji tsoron Allah ba wai magana wai a gayyace su a kira su a ce kaza kaza bane a je a tsaye da abin kawai mu Hausawa mu Fulani kawai kawai jinin mu ne da shi kawai muna bukata a neman mana yanci gaskiya kasancewar da muke muna da addini ana wa'azi ana cewa hakuri ba ya nuna matsorata bane ran nan kwaya ɗaya ne malam duk wanda ya shi ya ga dama sai ya daki ɗari ya zubar da su in ya ga dama ko ba ka bane ba rai ɗaya ne ko ba ka bane rai kwaya ɗaya ne ba wani mutum wai da ya fi wani wai in karfe ka rike ni ma na rike karfe karfe ya daki karfe me a ciki amma ana cewa ayi hakuri a kwantar da hankali a zauna lafiya amma ana cewa ayi hakuri ayi hakuri suna ta kashe mutane suna ta kashe mutane suna ta kashe mutane sun kashe mu ko mu zo mu yi tirelar wake mu tura ta kudu sun kashe mu mu zo mu yi tirelar tumatir da tattasai yanzu haka mu tura ta kudu sun kashe mu zo mu yi tirelar shanu mu tura ta kudu so kullum irin waɗannan abubuwa idan suna faruwa a ƙasa burin da suke da shi shine ita kanta arewan ta kama da wuta tunda suna yi a can to nan ma mu kama da wuta a yi ta kashe-kashe a kashe can a kashe can a yi ta kashe kashe a ƙasa a kasa zamun zaman lafiya to a lokacin kuma sai a samu daman shigo da wasu kuma waɗanda za a shigo da su mu kuma ba a kan amfanin mu bane ba maslahar mu bane taimakon su za su yi su da ƙara kashe mu kuma sai a ce an shigo da wasu don a samar da kwantar da tarzoma kuma daman so ake ƙasar tawargaje an yi anya za ce tawargaje addu'a da salatin annabi da karatun ƙur'ani ya rike ta ba tawargaje ba so amma ba za mu zuba ido a jawo mana fitina muna ji muna gani ba dole za mu yi iya kokarin mu faɗakar da mutane sannan kuma fa a daina wannan abin a daina shine zancen kuma waɗanda suke zaune a cikin mu su waɗanda suke zaune a cikin mu suke da dama a cikin su su yi kokari su ga yan uwansu daina yi in ma gwamnati bata sa kuka daina ba to abun zai iya juya muku ya zama muku matsala don wallahi duk ranar da mutane suka fusata suka dauki doka a hannunsu ba wata bindiga ko dan sandan da zai isa ya tsaye da su wallahi ga Lagos nan lokacin da aka zo yan sanda ce duk yan sanda guduwa suka yi kowa neman su aka yi aka rasa to shi yasa ba a san talaka ya fusata in talaka ya fusata wallahi tallahi bayan da za a yi da a ta zubar da rayukan mutane to shine ba masu dan Allah a gyara wannan abun kashe mutanen da ake a kudu ana kashe mana yan uwa yayi yawa ya isa enough is enough enough ya isa haka kuma ku ta rubutu kuna turawa suna ji suna kallo kuma in masu bacci ne shugabannin nan ku tashe su daga bacci su farka ku gaya musu an kusa neman ƙuri'a saura kaɗan fa yawwa muna so mu ji tsoron mu ji mu ji motsin ku ina gwamnonin arewa aina antum ina sarakunan arewa Allah ya ƙara muku girma ranka ya daɗe ina rauna ga 'ya'yan bayan Allah talakawa ana ta bandar su ana halakar da su hausawa duk an tara su a kofar gidan sarkin sasa sun yi kwana hudu biyar shida sati ba ci ba sha sun zama karnuka a ibada an kori hausawa ana ta kashewa sun zama bayi sun zama wane ne ana abana a oyo ana ta kashe fulani ana ta kashe kaza ana ta kashe kaza a wane ne ana ta kashe duk muna kallo muna ji muna gani kuma sai mutum ya zo nan gaba yana zagaye gari wai da jiniya wai shi yana mulki me amfanin mulkin ka me amfanin mulkin ka ya kamata ku zama masu kishin al'umma ku wallahi wannan abu yana bakanta mana rai muna cikin bakin ciki da damuwa akan abun da ake mana a ƙasar nan wallahi muna fatan ai mana adalci amma muna roƙonku a yi addu'a Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya kuma Allah ya ƙwatan mana mu.